Iyana! Biya Ahmad Musa! Jagaban matasan Arewa gaba ɗaya kwata! Zai ko da sarkin Kano, mushen kura! Billahu azimu ko ka mutu, wallahi ka fi ƙarfin Allah sarki, ramin maciji, wallahi idan kana nan, kana nan, in ba ka nan, billahu azimu kana nan, ka bi uwa, ka bi uba, ka bi Allah, ka bi Muhammadu Rasulallah, ka yi aikin Allah, ta yi zumunci wallahi sai dai su ganka su kyali ina muhasadan ina munafukan ina yan uban ina masu bita da kullum billahu wal azim ga ahmad musa haka za su gani haka za su kyali su fa'il wallahi sai da kai ko ana so ko ba a so nan gani nan bari da maman mayya haka za su gani kuma haka za su kyale yar boko ta haihu ragon aro shi a kai limamin ya hudu ba ba shi albarkar sarkin kano alhaji aminu ado bayero kuma ka bani doki sha yanzu magani yanzu rafa ta zo na karba na dafe na aje zan kaiwa yar boko ta koyi yanzu jiran doki nake albarkar sarkin kano gobe zan yi godiya a gaban sarki in ka so yanzu ne in baka so ba sai an jira zan so ka yarda ka amince idan ka so ka yarda wallahi ka fi zuma zaƙin zaƙi idan ka ƙi wallahi an gama wallahi ka yarda wallahi